Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji. Hey! Matsukiji. Barka madam, barka madam, jinshin mace. jinshin mace ce. Hamsa, Hamsa, Hamsa ina miki magana. Hmm. Ki gafarce ni uwa. Ina cikin wani dogon tunani ne. Haba, tunani kuma? Ai wannan baya da kyau cikin halin da kike. Karfa ki manta kina da juna biyu. Ya kamata ki kiyaye duk abin da zai bata miki rai. Menene ma ki bata miki rai kamar haka? Yanzu dai daga likita na hito. Na je na yi ecography. Sai likitan ya ce mini iya mace ce zan haifa. Masha Allah, ai wannan babban albishir ne da kike gaya mini haka, kuma wata iya mace kike jira, gaskiya ina kishin ki uwa, inda ke san yayin da nake fatan a ce ina da iya mace. Amman tsaya, to me ke sa ki cikin wanga halin? Ko yarinya ba ta da lafiya ne? Hmm, ba wannan ba ne. Kin san da in aihi wannan iyar ita ce ta hudu, kuma mai gida na jira yake kawai in samu ɗa namiji yanzu ban ma san ba yaya zan yi in haɗa mishi wannan al'amarin. Haba, ba ni nan ga gane duk abin da kike nan kina neman ki kwatanta mini. <laughs> Mai na ya ce muddin na sake aihin wata iya mace zai yi mini kishiya. Saboda wannan ke, na ɗauki duk wani illahirin icce da kika san yana magani, kuma hallau mamata ma ta kawo mini wasu itace. kuma ina nan ga ɗokan duk abincin da aka ce ya kamata mace mai ciki ta ɗoka ke har da wasu ce maka da wata uwata ta ce mini in ci su don saboda ƙara sa'ar samun namiji duka dai gashi nan wai wai wai amma ke kin san kina son ki kashe tun ke tun ɗan ne ko <laughs> habba habba habba hamsa kwantar da hankalinki dan allah ha wannan abu yana iya kawo matsala ga ɗan da fake ke jira ha amma kin san wannan kawai zance ne mijinki daman da niyyar ya ƙara wata mata kin ji ban gane zance ba ne to wannan masana sun yi gwaji a kan shi ya kamata ki gane da cewa namiji shine ke ba da ƙarfin samun ɗa namiji ko ɗa mace kenan bai kamata ba ki tada hankalinki saboda irin wa'annan abubuwa in akwai wanda ya kamata a ɗora ma laifi shi fa ne mhm. Gora, abun haka yake. E mana wannan abu ne da masanan likita suka yi bincike a kan shi, kuma ki sani in ɗa namiji kika samu ko mace ne, ki san wanda zai zama ɗan albarka ba. Kuma tsaki ji insha Allahu za ni mijinki magana. Ai shi ma ne ya kamata a ce ya kare ki bisa kan irin wa'annan zantuttuka na a'a mace ce ke da laifin aihuwar iya mata ko da yaushe ko ko ɗa namiji. Hmm. Kina da gaskiya gora, kin ga wa'annan duka ban mu kawo shi akan. kuma wallahi kin san burin samun ɗa namijin nan shine ke kawo mana matsala cikin zamantakewa ta mata da miji cikin wannan 'yan satin nan da suka gabata mace ko namiji ni a wurina duk ɗaya ne kuma zan so su ba tare da bambanci ba madalla ai wannan shine nauyin da ya gataya kan iyaye haba idan murmushi mana <laughs> komi zai tafi daidai ke ji insha Allah gora madalla